فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما اما ودن سكي إيماني دا الله سكي suka القرآني wanda aka saukar ga annabinsu Allah zai ji kansu ya shigar da su aljanna ya ƙara musu lada da ɗaukakar darja ya datar da su da bin hanya daidaitacciya wadda babu karkata a cikinta ita ce hanya mai kaiwa zuwa ga aljannatai na zama.